taron mai tallafin hukumar raya karkara ta majalisar ɗinkin duniya haɗin gwiwa da hukumar koli mai fafatakar dawomar da zaman lafiya a nijar na da gurin ne zakulo dalilan da ke haifar da rigingimu tsakankanin al'umma tare da ɗaukar hanyoyin magance su ta hanyar shirya wani kundi na musamman da zai kasance fitilar da za ta inganta zamantakewa tsakankanin al'ummomin ƙasar ta nijar wanda ake neman haɗin kansu domin bunƙasar zaman lafiyar ƙasar ta nijar Malam Lawali Isa jami'in hulɗa da jama'a ne a hukumar da ke fafatkar dawomar da zaman lafiya a Nijar. Duka ƙasa gaba ɗaya mu ɗauka cewa difa tun daga Boko Haram yana iyaka da yawanci difa a ɗauka a gada ita ma galibi tana iyaka da ita ga tawa ga talabiyar duk suna iyaka da mali da sauran ma ƙasa tun da akwai faɗace faɗace wanda aka tsakanin makiya da manoma guri mu shine idan aka samu aka yi wannan etude akwai matakin da ake cewa eh, prevention kenan rigakafi kenan wanda zamu yi rigakafi shine kuma kun san da cewa eh, wannan ne muku zancen iyaka guda uku nan. Ko baya ga wannan fanni ma Nijar na kumshe da manoma da makiyaya wanda wani bi rigingimun su ke kara dagula harkokin inganta zaman lafiya tsakankanin al'ummomin musamman ma mazauna karkara. Malam Idi Laiko jami'in hukumar raya karkara ne da ake kira Kodiriral. Na harko yanzu in ka ɗauka huskai makiyaya da manoma akwai abin da ake ce ma ɓanna kamar lokacin sakin gona in an ce an saki gona kamun a ce an abin an ƙayyade wani lokaci to eh, makiyaya suna sabkowa suna banna abin yana kawo tashin hankali bayan wannan sai ga lalle Nijar kasa kiwo ce da noma akwai wurin da aka hudda burtali da makiyaya amma a kwana a sai ka ga eh, wannan burtallan da makiyaya ana shibke su ko kuma ana musu wasu abubuwa wanda dabbobi ba su ibi su wuce je wurin shan ruwa ko je wurin kiwo wannan abubuwa ne na makadushi wanda suke kawo matsalar cikin karkara batun rashin jituwa bai bar hatta ma fannin siyasa ba a Nijar inda kusan kowane lokaci rashin jituwa tsakankanin 'yan siyasa da gwamnati wani bi tsakankanin 'yan siyasar sukan kansu a cikin jam'iyyu ke shirin mai da hannun agogo baya wanda ta dalilin hakan yasa jamhuriyar Nijar ta sha huskantar juye mulki barkatai wanda tushen hakan shine rashin sanin dokoki da kuma kin yi musu biyayya daga su 'yan siyasar in ji malam kadar lawali na hukumar tattauna al'amuran siyasa da ake kira sai NDP. Kaduwa duka abin ke faru a siyasa kan wannan jami'in siyasa mutane ba su aiki don dokokin nasu su suka yi wani dokokin na siyasa su kuma hallo su ne sun ka samo cin kan abun ba kiyaye su tanki ba a yi wani abin ba ba a samu cin ba wani justice ba ba wani ba ba samu wani solution tanki ba cikin jam'iyyar kanta ba duk jam'iyya ta da statue ta da gwamnatin interior inta kenan ana so a samu wani cin kan abin wasu lissa sun koma sun zama na tsakanin su da juna duk 'yan siyasa su ɗauko kundin da sun da kansu su samu solution a kansu. tsawon kwanaki biyu mahalarta taron za su girka wani tsari na musamman da mahukuntan nijar za su yi amfani da shi domin tabbatar da zaman lafiya tsakankanin al'ummomin ƙasar ta Nijar mai ƙabilu tara wanda yawansu ya haura miliyan goma sha bakwai. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.